Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adun mu na gado tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin namu zai yada zango ne a birnin Paris na kasar Faransa inda a karo na farko masarautar Hausawa a nahiyar Turai ta yi shagulgullan karamar sallah. Sai a biyo mu a cikin shirin. A rana ta uku bayan ƙaramar sallah ne, masarautar Hausawa ta nahiyar Turai da ke da fada a birnin Paris ta gudanar da shagulgullan nuna al'adu da kuma godiyar Allah bayan kawo ƙarshen watan Ramalana. To domin sanin yadda aka samar da masarautar da kuma sarkin da ke mulkarta, Ahmad Abba ya tattauna da sarkin Hausawan Turai da farko dai ya buƙace shi ne da ya gabatar da kansa. Jama'a salamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wasallallahu ala nabi karim ni ne siraju kaɗo labbo musawa an haife ni ne a bangi jamhuriyar afirka ta tsakiya kuma iyaye na 'yan asalin kano ne tarayyar najeriya kuma ina zaune ne a nan birnin paris shekaru talatin kenan da suka gabata wannan gayyata na yi matukar farin ciki eh, da kai mini zuwa eh, wannan studio na rfi a nan birnin paris a matsayina na sarkin hausawan kasashen turai kuma na amsa wannan gayyata saboda eh, mu sanar wa wa'anda suke sauraron wannan tasha eh, yadda ake gudanar da sarauta ta hausawan turai lalle in aka ce masarauta ba bakun abu ba ne a eh, al'adan hausawa nan dai turai ne sai aka samu sarki na hausawa na turai yaya aka yi aka samu wannan tsari na sarauta a turai musamman nan faransa da daddiyar masarauta ce ko kuwa sabuwar masarauta ce wanda yanzu ne a kanka aka same wannan masarautar To alhamdulillahi sananniyar abu ce wanda eh, al'ada ce ta malam bahaushe a duk inda ya samu kanshi yakan kafa tsari irin na sarauta da dai saboda aiwatar da al'amuranmu na al'adu kamar da aka saba to shekaru da dama hausawa suna zaune a nan kasashen turai daban-daban yawancinsu ma'aikata ne ko kuma 'yan makaranta wasu su da yawa daga cikinsu da sun gama karatu ko kuma sun gama abin da suke yi sukan koma ne gida to sai aka wayi gari yau hausawa sun zama sun yada zango ya zama to hausawa sun fara haife-haife wasu suna da 'ya'ya har da jikoki kenan sai muka yi tunanin cewa kamata yi mu kafa wata kungiya wacce take za ta haɗa kan hausawa kuma mu ringa gudanar da sha'aninmu a al'adance kamar da muka saba a ƙasashenmu daban-daban kenan muka ƙirƙiro da ƙungiya wacce muka eh, yi wa laƙani dandalin hausawan turai shekaru biyar da suka gabata da kafa wannan kungiyar sai ta samu karbuwa mutane da yawa suka fara shiga kuma muka fara fuskantar kalubale irin na rarrabuwan kai wasu kungiyoyi suka fara yawa dai hakan nan to kenan aka yi tunanin cewa kamata i a kafa masarauta domin ya zamaito cibiyar da za ta tattara duk wannan kungiyoyin waje daya kaga dalilin da aka kirkiro da wannan masarauta kenan shekaru biyu kenan da rabi da suka gabata To sai dai gayyatattu daga tarayyar Najeriya da ma sauran kasashen Hausawa sun halarci bikin. Dr. Ahmad Muhammad Sarari na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci bikin daga Najeriya ya bayyana mana yadda ya ga jinjirar masarautar da kuma ra'ayinsa. Ita wannan masarauta kamar da kata jaririya to jaririya ce saboda wata shekara ɗari ko sama da haka ba. Amma haƙiƙanin gaske abin farin ciki ne samar da wannan masarauta. kuma na jinjina wa suna suka samar da ita saboda za ta kasance ko ta kasance wata matattara ta hausawa da suke ba kawai a turai ba har da amurka saboda a lokacin da muka je hausa sun zo daga turai daga amurka daga hungary daga rashi da an zo an taru a nan wajen kuma mun samu murya daya kuma mun samu wani gurbi na samun haɗin kai da taimaka wa juna da taimakawa su hausawa da suke zaune a ko'ina a duniya wato ita wannan masarauta ta zama wani gwadabe da hausawa za su ringa tuntuɓar junansu za su ringa sanin a ina suke za su ringa samun damar inganta al'adunsu a junansu misali zan baka na sha zuwa garin paris amma ban taɓa ganwa da bahaushe a cikin garin paris ba sai wannan kara tabbata maka akwai irina da yawa wanda suna zuwa wasu neman taimako suke wasu na so su yi tambaya dan ba su san wani abu suke so su yi ba wasu kasuwanci ne ya kai su wasu kuma suna zaune suna so su ɗanɗana wani abu na al'ada sun yi shekaru ba sani ba amma kasance wannan masarauta na tabbata wannan abin zai zama tarihi To ko a wani irin matsayi aka yi wa masarautar rijista Wannan ita ce tambayar da Ahmad Abba ya yi wa sarkin Hausawa Siraje Jan Kado Labban Musawa. Tabbas Constitution na ƙasar nan a matsayinmu na 'yan ƙasa muna da 'yancin da za mu kafa ƙungiya muddin ba mu saba wa doka ba. To kenan ƙungiya muka kafa wacce muka kira ta masarautar Hausawan Turai wannan ƙungiyar shugabanta da aka naɗa shine sarki kuma muka kai ta wajen gwamnati ta yi mana rijista a hakan. Idan na fahimce ka kundin tsarin mulki na tafiyar da wannan kasar ta ba da dama ga duk wasu ƙungiyoyi idan ba za su saba dokokin ƙasa ba za su iya su gudanar da duk harka na al'ada yadda suka ga dama muddin ba su saba doka da oda ba. Wani kasaitaccen biki da ita wannan masarautar Hausawan Turai ta gudanar ba da jimawa ba. Wani dan ƙarin bayani kaɗan za ka yi masu saurare za su sani game da wannan buki da ya gudana. To alhamdulillahi duk shekara mukan gudanar da buki na sallah karamar sallah da kuma babban sallah a nan birnin paris kuma mukan bikin na samun halartar al'umman hausawa daga sassa daban-daban na europe to bana sai muka yi tunanin cewa kamata i mu haɗa wannan biki al'umman hausawa tare da 'yan uwanmu da suke kasashe daban-daban sanin kowa ne hausawa da mazauna kasashen turai sun fito ne daga kasashe daban-daban irin su niger nigeria cameroon ghana uh, sudan gabon central africa togo kai dai da, da shauransu to kenan sai muka wallafa takardu na gayyata muka gayyaci mutane suka taso daga kasashe daban-daban akwai waɗanda suka zo daga kamaru daga nigeria daga niger da dai shauransu suka halarci wannan kaga dalilin kenan da bikin da muka yi na karamar sallah bana ta bambanta da da shauran da muka saba yi to dr ahmad sarari wani kira gare ka ga wannan masarauta da masu mulkinta kiran da zan yi a nan shine wato da su wannan suka jajirce mai girma sarkin hausawa da mutanen fada da aka nada da su suka suke zaune a faris din kiran gazan a su shine da allah su dage su jajirce tabbatar da wama da inganci da adalci a cikin wannan masarauta a daure a tabbatar wannan taron da aka fara da daɗi ba daɗi da wuya da daɗi ko mi ruwa ko mi rana da allah a daure a dinga duk shekara kuma a dinga tuntuɓar wanda ba su sani ba kuma mazauna turai tabbatar lokacin wannan taro suna amfani da damar suna zuwa wajen taron da 'ya'yansu domin su fahimci su gane al'ada ta bahaushe mafi yawan abin da suke gani a kafar talabijin ko a wani abu ba shi bane al'ada kuma kuma 'yan jarida sai kun dage kun ba wannan masarauta goyon baya da yaɗa ta da ilimantar da mutane game da aikace-aikacenta da fatan allah imana jagora amin na gode Mai martaba Siraja kaɗa Labban Musawa ya yi mana bayani inda masarautar tasa ke da wakilci a nahiyar Turai da ma Afirka. Uh, akwai ƙasashe irin su Germany muna da hakimi na Germany akwai Holland Netherlands kenan eh, can ma muna da hakimi uh, kuma a bikin sallah da za a gudanar ɗaya ga watan Septemba mai zuwa za a naɗa hakimi na Ingila muna da wakilai a spain muna da wakilai a belgium kuma da nan faransa sannan kuma akwai hakimai waɗanda suke wakiltan ƙasashe daban-daban irin su sudan kamaru nigeria da central africa To jama'a mu saurare saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya. Wannan fili da aka ɗeba muna bai isa mu kawo maka ɗaukacin tattaunawar da muka yi da waɗannan mutane ba da ma wasunsu. Don haka sai a biyo mu a mako na sama domin jin ci gaban shirin. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Muhammad Salisu Hamisu tare da Ahmad Abba sai kuma sauran ma'aikata daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.